sarkin lema ga taro dai ya haɗu da kowa ya yi ya yi rota yana ya fata mace amma da abin da ya yi wani muka ya yi wani muka eh ko ba gane ba ana kira shi ba ba shi da wa kira shi yanzu ba bai sana ba yana yi wa kira shi eh gaskiya ba ta wani tun da ba ba yana kusa ba eh da ya koma da kuwa da shi

gaskiya ne ina gode allah da allah ya kawo ni wannan mataki sakamakon kowa ba wai wayan shi ne ko dabarar shi ya kai shi ba saboda haka allah ya ba mu nasarar wasa allah ya taimake mu muna sa ran alfarma annabi in allah ya so yadda zamu ci wasan nan to wani kwarin gwiwa za ka ba magoya bayan ka akan kana cewar wannan abin za ka iya kawo musu shi a wannan wasa fan Allah su ya da inda da rabo an tashi bijayar rasulullahi ko da inda ta hada Allah da ya ba mu rabon da yake cikin wasa akwai wasan Allah su ya da da suka zo daga sassa daban-daban a Najeriya wanda suka taho da burin samu ko karbar ita wannan mota da aka sa ya kaji a wannan ai wani abu bane harka ne ta wasa su ma sun zo su gwada sa'arsu ne kowa zai gwada abin da Allah ya samu ya samu amma mu da yin Allah su yadda muna son a wannan shekara a wannan lokaci Allah ya taimaka mana mu samu abin da muke so bijayar rasulullahi mota ba ta barin Kano alfarma annabi muna sa rai sunana shagun amma an fi na da shagun na jafar kuga ni asali na dan ondo state ne amma an haife ni a lagos na yi girma a lagos a nan ma na da damba a nan shiga damba a damba da aka zo har an zo matakin kusan na biyun karshe ga kuma irin kalubale ko layi da aka gano da kanuni a ciki eh, wani tabbaci za a bawa masoya dangane da ganin an kai a wannan wasa da ake buga mm, ina fatan masoya su masu ta ne da roƙo Allah domin ne zan fito yin wasa tsakanina da Allah in neman samun karuwa wanda mutum zai gina rayuwar shi mai nagarta don aka zan yi damban da zuciya da jajirce da jajirci zan yi damban kuma na masa kuma na bugewa don in je matakin final in na bige na ci motin daga jaman da to wani kwarin gwiwa za ka ba wato eh, masoyinka kan cewar tana da za ka musu ito na mota to in da ina fatan da masoyan su ci gaba da ta da roƙon dai domin zan yi dambe ne da zuciya na kuma zan yi ne domin gana ka da matakin kuɗin domin ba zan so in zo wannan matakin a banza ba kuma zan so Allah ma ya bani sa'a kana ɗaya daga cikin wayanda suka daɗe a wannan fage na dambe wanda ake ganin kana da gogewa ta kowane bangare musamman a ya shafi dambe ga kuma wasu daga cikin matasa da suke tasowa wanda ake ganin kamar da sun fi ka lokaci ko da jini a jikinsu ya za ka wajen fahimtar da masu sauraro cewa za ka zaɓar domin ka gwabza da su wajen ganin ka shafe su ka kai wannan matakin. Eh, in Allah da zan tabbatar da cewa zan yi da matasan domin neman matashi ne karfi kuma zan yi damban da zuciya na kuma matasan su ma ai suna ji dan damban kasuwa ma muna yi da su duk suna nan eh, muna dambe da su kuma sun zama abokan dambe na domin akan ba komai suna na ramadan kasuwar takari nasarawa local government ɗan jihar kano daga wani bangare ka fito bangaren jamus arewa to gashi an zo kusan dan kusa na karshe wani irin wani za ka yi akan eh, wace irin godiya za ka yi ma da Allah ya kawo wannan mataki da kuma irin eh, gudunmuwa da za ka bayar akan wannan su magoya bayan ka akan wannan mataki da ka kuma za ka iya yin wani abu a a gani akan wannan. ni ba abin da zan ce sai dai in gode wa Allah na Allah Ubangiji ba abin da zan ce sai dai in gode wa Allah da Allah Ubangiji ya wannan matsayin kuma ina kyautata zaton ba zan ba wa 'yan kallon kano kunya ba akan wannan damar mota insha Allahu motar nan kamar ma na ɗauke ta ne bi izinin ta'ala ni dai abin da nake so da 'yan kallo jihar kano su na ko su kara dage muna da addu'a nan addu'a shi za ta kwace mu a cikin wannan dambun da muke amma insha Allah in Allah ya so ya ba za mu bari motar nan ta ba jihar Kano ba insha Allahu kamar yadda muke gani yan wasu garin suna ɗaukar mota saboda suka ce su je da ita can garin su to kuma muna kyautata zaton insha Allahu ba za mu bari motar nan ta ba jihar Kano ba insha Allahu za mu ɗauki motar nan da bi iznillahi ta'ala muna dai so yan kallo ko su taya mu da addu'a ramadan akwai kamar abokanan dambanka wanda suka fito daga kamar burin mata wanda aka ce sun taho ne sun yi zuga domin su ɗauki wannan motar wanda ana ganin kamar kana ɗaya daga cikin matasa na damba wancan ɗaya bangaren da ake ganin kana ɗaya daga cikin wanda ana kai ruwa rana da kai kafin a ce an samu nasara a kanka ya za ka yi wajen ganin kabu wannan hanya ka kai ga takin ba abin da zan ce sai dan ƙara wa Allah dan ko nasara a koda yaushe ganin ta muke dan ni a halin yanzu gaba ɗaya kan gura maɗa babu wanda nake shayi babu wanda ba zan bige ba in ci mota bi iznillahi ta'ala mota ta ramadan kamar ta zo ne bi iznillahi ta'ala insha Allah ba zan ba zan ba yan kallon jihar Kano kunya ba kuma ma muna so dan Allah su taya mu da addu'a dan addu'a ita tafi komai a cikin wannan al'amari eh to sunana na gaskiya gona dambe to sunanka na gaskiya sunana gaskiya kabiru musa sunana na dan kuma bago inda ake can to bago inda eh. to gashi an zo ko kuma in ce barin fara tambaye ka shekarunka da kuma garin to ni ne shekaru na shekara ta ashirin kuma dan kano ne ne local government nasarawa nasarawa local government eh. a kwana hudu nake to gashi Allah ya kawo ka matsayin semi final ko kuma ce wasa na kusa da na karshe eh. a cin damban mai girma wato mutala silanga wani irin kira za ka yi gaba da ya ba ado inda za su yi maka ko kuma kwarin gwiwa da za ka ba su ganin cewa ka kawo musu wannan mota bangaren da kake eh to ni dai kawai Allah ba mu sa'a Allah ba mu rabo sa'a amma ni ma ina fatan Allah yadda ina sa rai a wannan mota. ko ban ci mota ba dan uwana ya cika mun na ne kuma eh. na fuskance ka koda kai baka samu ba za ka goyi bayan dan uwanka wanda yake fito daga jamus kenan cewa eh. kunta ta ka tafi to na gasa tabbas shine amma ka san komai nufin Allah ne a wanda Allah yake so daban wanda mutane suke so daban kuma dama wanda zai cin watan nan Allah ya riga ya zaba komawa ne ne shi sa kawai addu'a muke Allah ba mai rabosa. sa sunana abubakar muhammad ni dan azare ne wanda kuma ake kira na adam baba a hautan mamma eh. to gashi ka zo wasa na kusa da na karshe a damban mota da buga bugawa ta mai girma wato murtala salanga wanda kira za ka yi kuma wanda kwarin gwiwa za ka ba wato masoyanka akan ganin cewa za ka musu fito na mota eh to gaskiya dai yanzu muna wa Allah godiya kuma kullum cikin godiya muke karewa ubangiji ko ba ka bane amma a dai tunani na ne a wayan mota gaskiya ina da confidence kuma ina da karfin gwiwa cewar ina sa ran da Allah ya duniya don manzo ina sa ran da ko da ban ci ba abokanai na in suka ci falillah alhamdu mun gode wa Allah kuma cikin godiyarsa muke shago daga cikin waɗanda ake sa ran zaka buga wannan wasan da su a wasa na karshe ko na karshe akwai ɗaya daga cikin wanda ya yi nasara a kan a wasan da ka buga wanda ya fito da goma mata kuma ana jin wasan za ka iya yin wasa da shi ya za ka yi eh to ka san yanayi na ubangiji ne bayan da Allah bai yin nasa ko ba ka bane amma ni duk da wanda ta haɗo ni duk da wanda ta haɗo ni fatan nasara nake kuma fatan sa'a nake duk da wanda ta haɗo ni ina ganin ina da nasarar da insha Allah rabbi ina iya bige shi Allah ya duniya dan manzo ka san kana naka ne Allah na nasa na Allah kuma a ah, suna na bahagon zayanu na daga wani bangare ka mutu. wurin wada bangare abin da ke nufi shine daga wani jiha su jiha da su jiha birnin kebbi na shanga rafin kiran shanga local government ga wannan zagaye na biyun karshe da aka zo a wannan wasa a zuwa yanzu wasan tun ya riga ya dau wani sabon salo wanda tuna a iya cewa an kakkaɓe wa inda ake ganin kamar ba za su iya ba layi ya zo sai ku wanda ake ganin karfin ku ya zo daya ya ake ciki a normal ne ai dambe insha Allah an tashi in dai ga ni ga garkwacin ga wai manon garkuwa ga wannan bahagon alkawuji ayira insha Allah da iznillahi ta'ala motan Allah da tana gurma da koyonsu insha Allah amma dama an ce kamar ɗaukan motar ne saboda so daga wuraren da kuke kwata ko kun ji an sa motar wanda ba shine karo na farko ba ga kuma bangarorin guda biyu sun kasa sun tsare sun ce wannan karin gurma da ba za su tashi da wannan mota ba a hawa ai ba wanda zai hana insha Allah da izinin Allah ta'ala mun yadda mun riga mun sa Allah gaba ma Allah shine ke gaban komai to mun dangana ga Allah kuma Allah ya so muna sa ran wannan mota tana gurma daya Allah ya so wannan mutar tana guri mala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. to ni dai suna na manu shawon garkuwa na fito garin birnin kebbi ga wannan wasan da aka gauro wanda ake ganin kamar zuwa yanzu an kai wani mataki wanda ake ganin eh, dukan ya kai tsaiko a wannan wasa duk da cewar sauran bangarorin biyu da kuke adawa da su sun miƙe tsayin cewar bayan za a girma da sauki wannan mota to ya abun daga Allah ne in Allah ya tsaga da ka ko ba a so in Allah ya ce kai ne kai ne kuma a matsayinka na wanda ina jin kai ne ka ɗauki mota a ƙarshe da aka yi na damben matasa gashi kuma yanzu a wani lokacin ka kuma zuwa zagaye na biyu wani irin eh, kira za ka yi kuma wani irin kwarin eh, gwiwa za ka ba magoya bayan ka a ganin cewa za ka kuma dawo musu domin wannan matakalin da ka musu a takar kawai a taya mu da addu'a a sama Allah wannan ma ya tamu hmm. amma ana ganin kamar cikin 'yan damban da ake tunanin za a haɗa ku wasa da shi eh, kamar ramadan wanda kun yi wasa da shi ba su daya ba ba su bi ba ana ganin kamar duk lokacin da aka kira shi aka kira ka kamar cikin ka babu kwari a bukatar kai tamba da shi haba eh, haba ai ramadan kawai ni dai inda ana tsaya idan bai yawa inda rabba na ba wala inda yana tsaya a idan be a ba wannan ai kawai da abin da ya sa ban zuwa da ƙari kawai saboda kafa na yana min ciwo ne shine yake ake kaman ai ban taba zuwa haka ba. a ce wai in zo wai wurin makide wai wai ba da ƙarfi ba aba wannan ka inda dai dambe ne yawa gidan bagaranta mun kai ba kuma ba wani wanda zai zo ya muna shige kuma a ce ya waya sai ya yi muna abin ya muna barajana wai karewa kawai dai mu dai abinda muke fata allah ya ba da sa wannan yana tabbatar da ciwon mota ta kuce ke eh to in allah ya tsago da rabon mu ai ba yadda za a yi sun face sun gaji da yadda kuke zuwa kuna daukan motoci kuna tafiya da su a wannan karin ba su ga muku kafa <laughs> kuma abu ai daga allah ne kenan ba da mu za su gaje baya kenan daga ma'aiki kenan in Allah ya ce kai ne ya dole kai ne mhm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu kallon mu kamar yadda kuka gan mu da wa'annan manya-manyan 'yan dambe bangaren kudu gurmada jamus a wannan lokaci kuma kun ji kowane dan wasa inda ya yi jawabi ya yi bayani akan wannan wasa da za a yi na wannan competition wanda za a karasa a wannan lokaci to kar ku manta dai da bangaren gurmada da bangaren jamus wato da bangaren kudu da kuwa za a yi a wannan fili kuma muna nan muna zara ido za mu ga yadda wannan wasa zai kasance duk dai da na ga bangaren gurmada kamar su bagon zayyana na ga kamar duk a kare suke su bagon alkawoji shi ma na ga kamar magabansa a faɗe yake duk a haka dai ya shigo ko ga manu ma ya rufe irinsa don ka a ganshi mun san cewa dai shi ma tsorace yake da wannan wasa da za yi eh, kuma eh ba gurin wada bane kenan to a masu kallo ku ci gaba da biyan da abokanan aikin mu kamar yadda kuke kallo ni ne dai naku Musbahu Kano YouTube a koda yaushe in Allah da ku ci gaba da biyan mu za ku dinga samun irin wayannan da yawa a kowanne gari in Allah so ya da mun gode Allah saka da alkhairi